shi dai wannan karamin ofishin jakadancin da ake kira consulate a turance ana gina shi ne a eka goma sha biyu da digo biyu a wani sabon fegi na zamani da ke wani tsibiri da aka samar na kan ruwa da ake kira eco atlantic da ke daura da tsibirin victoria da ke birnin lagos shi dai wannan katafaren ofishin jakadancin na amurka da ake fatan kammala gina shi a shekara ta biyu da ashirin da bakwai kafin a kammala zai samar da aikin yi ga 'yan najeriya dubu biyu 2,500 da ɗari biyar akasarinsu injiniyoyi da masu zayyane-zayyanen gidaje da ma'aikatan ofis da kuma leburori a cewar jakadiyar amurka a najeriya mrs mary bat leonard wannan gini na da mahimmancin gaske wajen kara danƙon dangantaka tsakanin amurka da najeriya da ma nahiyar afirka mr stephen ebele shine kakakin ofishin jakadancin na amurka da ke birnin Legas. ya ce ba karamin dangantaka ke tsakanin najeriya da amurka ba is the biggest democracy. It's the biggest country. Um, it's the biggest economy, arguably, in Africa. And so there was a strong, strong, strong partnership with with Nigeria since you know since 1960. Uh, for 62 years, we have had a very, very strong partnership. Ya da farko dai Najeriya babbar ƙasa ce ta demokradiyya a Afirka. Ita ce mafi girma kuma tattalin arzikinta shine mafi girma a Afirka. Akwai dangantaka tun shekaru fiye da 60 kuma yanzu haka akwai 'yan asalin Najeriya najeriya fiye da dubu ɗari biyar a amurka akwai 'yan najeriya fiye da dubu ɗari da ke shiga da fita amurka akwai kuma ɗalibai fiye da dubu goma sha uku da ke karatu a amurka over 13,000 students nigerian students to koya 'yan najeriya ke kallon wannan kawance na amurka da najeriya dr fati suleiman wata malama ce da ta ci gajiyar wannan dangantaka na amurka da kuma najeriya mai bagina ofishin zai ƙara nuna ƙarfin dangantakan da ke tsakaninmu da amurka bayan haka kuma na tabbata zai samar da aiki ga 'yan ƙasanmu Najeriya sannan kuma tunda a cewansu shine mafi girma a duniya san dole ma'aikatan da za su ɗauka zai fi yawa. Ko gabanin zaben shekara ta 2015 Amurka ta shige gaba wajen ganin an samu amintaccen zaɓe a Najeriya bayan taimako ta fuskar tsaro da take baiwa sojojin Najeriya na yaƙi da 'yan ta'adda Boko Haram da kuma ISWAP. Babin Jibrin Murai Amurka daga legas